Ƙididdiga da hukumar sadarwa ta ƙasa ta yi ya nuna cewa mutane miliyan ɗari da hamsin ne ke amfani da wayar sada zumunta na zamani a Najeriya. Kuma wannan hanya ta sadarwa tana taimakawa tattalin arzikin ƙasa da kuɗin shiga sama da naira tiriliyan ɗaya a duk watanni uku. Amma sai ga shi, bincike da muryar Amurka ta yi ya nuna cewa waɗansu ɓata gari suna ƙoƙarin hana ƙasa ci gaba da samun wannan taimakon kuɗaɗe ta hanyar datse hanyoyin sadarwan sannan su zuba kuɗaɗen a aljihunsu maimakon aljihun gwamnati. Ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kula da harkokin sadarwa a majalisar dattawa, Sanata Muhammad Ubali Shitu ya ce majalisar za ta ɗauka ƙwaran mataki. Gaske ne muna sane da wannan matsalar da ake samu wanda yana haifar da hasarar kuɗi ga gwamnatin Najeriya. Kuma tuni mun ja hankalin shi bai chairman na NCC wato Professor Ɗanbata a wani gana da muka yi a kwamintance mun tattara shi mun sana shi kuma shi ma ya amince akwai wannan matsala. kuma an sa ido a ga yadda za a yi a yi maganin wannan matsala kuma mun ja hankalin a mai da hankalin daukan matsala kai matsalar cyber crimes abubuwa ne mai wahala gano da shi yana da wahala amma dai daga bayanan nasa abubuwa ne masu zurfin ilimi wasu na buƙatar kuma zurfin tunani to amma dai mm, ya ba mu tabbacin ba daga jiran lokaci ba za a sha wannan matsala haka ma matsalar unsolicited calls ba ka kira mutum a ta kiran ka ana matallar abubuwa ana cajin kuɗi duk mun yi magana akai kuma an muna alƙawarin za a ɗauki mataki akai kuma muna fata ba daga jiran lokaci ba za a yi magana wannan matsala insha Allah. sai dai shugaban hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta ƙasa farfesa umar garba ɗanbatta ya ce tuni har hukumar ta fara ɗaukan matakan jan kunne da tsawatarwa na san matakin da muka ɗauka na shari'a domin hana faruwa abin wato mataki ne wanda masu harka sadarwa kamfanoni sun lura da wannan matakin da aka ɗauka kuma za su kiyaye saboda mai saboda ba za su so ba a dau irin matakin da aka ɗauka akan wanda suka yi wannan laifi in an hankano sababbin wato kamfanoni masu yin wannan abin hmm. za mu ɗau mataki a kansu na shari'a kamar yadda muka ɗauka a na baya kuma wannan mataki mun ɗauka ne na wucin gadi ko a daina ko kuma za mu iya karɓe lasin ɗin ma wannan shine abin da ake ciki to me yasa kai tsaye aka je ga shari'a ba a ɗauki matakin dakatar da su ɗin ko a ja musu kunne a ga ko za su sauya hali ba. To, kamar yadda kika sani ɗaukar mataki na shari'a ana shi ne mataki na ƙarshe. Mataki ne na ƙarshe muka ɗauka. Ashe kuwa kafin aje ga wannan mataki akwai wasu abubuwa da aka yi kamar yadda kika lura da kika yi min wannan tambayar. An tsawatar, an ce a daina. an ma kiransu sun zo an ce mun gane cewa gafa abin da yake faruwa ku daina wannan abin an ba su a rubuce to saboda haka kuwa tun da yake matakan nan daman wajejen matakai uku ne ko hudu kafin a kai ga wancan mataki na ƙarshe ashe kin ga wannan hukuma tana da hujja babba da ta ɗau mataki na tsawatarwa na ƙarshe idan har wannan abin ba ba daina yinsa ba to har yanzu akwai waɗansu matakai kuma da wannan hukuma za ta iya ɗauka domin tabbatar mun cimma burinmu wajen kiyaye dokoki na ƙasa duk da koke-koken da ƙwararru ke yi cewa shugabannin hukumar sadarwa ta ƙasa su sauka daga mukamansu akan rashin ɗaukan ƙwaƙwarar mataki waɗansu na cewa hanyar sadarwar ta zama musu wani fanni na rayuwa da ba za su iya kushewa ba sunana muhammad ahmed ina aiki da kamfanin new age network wato ya zama kamar inda mutum zai ci abinci haka wayan salula ya zama a gare ni yanzu don wani lokaci ma ko da ba ka a waya sai ji kamar ban da lafiya to ko waya ta zama kamar rayuwar mutum na bature ya kama da shi kuma ya riga mun karbe shi to sai kuma ya shiga rayuwar mu ma wanda ma har zaka iya ma ba zaka iya ba ka iya ba tare da shi ba sunana malama Zainab Usman a gaskiya kan wayar sadarwa dinnan ne a wuri na kan ta karfafa zumunci tsakanina da mutane yan uwa ne abokanan arziki ne ƴaƴanka ne duk kaga wanda kake son ka yi magana ko kuma wani abu ya taso wannan wayar a cikin ɗakin ka sai kaga ka yi magana da mutane dubbai mutane wanda suke nisa da kai wanda wani ma sai ka shiga jirgin sama to a sawwake komi za ka same shi a ni dai a na dai gaskiya alhamdulillah a halin yanzu dai hukumar tattara haraji ta ƙasa wato firs ta bakin jami'i wahab da mosi. da wasu manyan kamfanonin sadarwa irin su Airtel da Nine Mobile sun ce sun yadda za su yi wa ƙasa bayani, amma sai na rubuto musu wasiƙa ta neman izinin magana da su a nan gaba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.